par exemple Misali ana iya zancen littafin Amadu Kurma mai lakanin Soleil des Independence. Lokacin ana cikin yanayin mulkin mallaka marubuta suka ce kudiba ya kamata mu haɓaka Afirkar mu. Wasu kuma na cewa turawan nan fa sun tahi tun da daɗewa. Yanzu matsalar mu waɗanda ke jagorancin mu ne. Yanzu sabbin tashe da suka zo bayan su Amadu Kurma. Misali ni yanzu ba na iya rubutu ba in yi maganar turawa. Rubutu ne zan zan yi bisa halin da rayuwa ta kasance a cikin ƙasata zan rubutu ne bisa ƙasar Nijar. To, mu dawo akan littafin Solai da Independence. Ba ma'udin ba ne kaɗai ya canza, A'a, fasalin na yadda ake rubutun shi kansa ya sauya. A fuskar ƙasar Nijar yanayin masu rubutawa ya dangantu da zamanin masu rubutawar kamar su amadu Ide wanda ya yi rubutu da dama su shaibu dan inna akwai matasa kamar su rene razak adal bari ai akwai su da dama a nijar babbar matsalar da ke gare mu ita ce bugun fitar da littafi ana iya buga littafi a nan gida sai dai ba za a samu dukkan ribar da ya rataya a kansa ba ina nin kamar amfanin da ake iya samu idan an buga shi shi ta hanyar ƙasa da ƙasa faɗin duniya za a sai da littafin naka an kuma nan gida ne to zai kasance a gida kaɗai sayarwar za ta tsaya ganin a nan gida ba a sayan littafai da dama ba a mai da ƙaimi ga karatun littafai na gida ɗalibi ma sai an ce masa ga wata jarrabawa za a masa bisa kan wani littafi kanan yake neman ya karanta shi hatta da manya kansu an kaga sun karatun wani littafi to sai in suna gudanar da wani nazari akan wannan littafin littafin da aka buga turai yana da tsada domin yana kai ero goma zuwa ero goma sha biyu ya waje ba a samu mayar da kai kamar yadda ku kuka nufato mu akan al'amarin rubutu a samu kuma masu sayan littattafan mu. a samu dakunan karatun littattafan mu. maimakon a mai da hankali ga masu rubuta na gida sai ana mai da hankali ga na wasu kasashe. kudi ba cikin fasalin koyarwa na kasar mu. abun bukata shine ministan bada ilimi ya sai littattafan to ina ganin sun dauniya sanya wasu littattafan da masu rubuta littattafai 'yan Nijar suka rubuta da za a sanya cikin makarantun boko na Nijar. Na tabbatar muku da cewa in dai ɗalibai sun mayar da hankali ga littattafan to ba ila shakka hanyar cin nasara ta samu. Tant que les élèves s'intéressent à nos livres, disons que la partie est presque gagnée.